nan za ka tashi anan irin wannan ne na ke sami sani ina da kyau kuwa ni duka ne masu wanda ya fi kan wannan don allama na eh, samun guda hudu a kawo karka fara tuku ah, akwai bawan nan da sacin da ya wuce na masa alkawar littafi ya zo wanda ciyo wanda ciyo eh wanda na masa tambaya ya ci nasara bawan da ya san shi ina ina tungo amana ba shi to ga wanda aka ba shi auzubi la'i samil alim rahman rahim wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin nabina muhammadin ala alihi wasahabihi ajma'in amma ba'du salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan wa la'alla yau zan zo karshe a kan hukumce hukumcin holi'i wanda malikiya sun ce alfida wanda suke cewa holi'i wanda suke cewa almubadara ko suke cewa albara'a ko suke cewa alsulu waɗannan kalmomi guda hudun a malikiyance ana kiran shi holi'i mace ta fansa da kanta sa mazhaban malikiya sun sa fuska guda hudu wanda manansu duka ya koma wajen mace ta fansa da kanta alfida alhul albara'a asulu waɗannan kalmomin suna da mana da yawa a cikin zancen hul'i yau mun kare saboda ku rike waɗannan kalmomin cewa hul'i akan sa shi suna daban-daban don akwai wani mujadalan da za mu yi a karshe akan fahimta malamai yayin da an sa an ambaci hul'i talak shi zai zama talak to ku rike wadan kalmomin da na fada a mazhaban namu na gida sun bude kofa da yawa wanda za a iya kira hul'i sunaye daban-daban in ya halatta a kira sunan hul'i daban-daban to rigima zai zo nan gaba cewa malamai suna sabani cewa shin hul'i saki ne ko ba saki ba ne ko faski ne to malikiya za su kare kansu da lafzin da ya zo a wajen lafzin saki a cikin hul'i wai su malamai kuma za su ce hul'i ne ya tara amma hukumci su ba daya ba ne ba ku gane ma ba za ku ji dadi ba ba za ku tance karatun ba can karatun buhari lafzi ya zo karara manzan ya ce da sabitul kai yadda manzan sallallahu alaihi ya ce da shi karbi gonanka ka sake ta to jumhur malamai a cikinsu yadda malikiya suka faɗa shi imam ahmed kawai bai tafi da su ba cewa hul'i saki ne ba'ina saki rabuwa ne dindindin shida a yi sabon aure to ligimansu da sauran malamai suna gan saki ne wanda za a kirga shi a cikin saki uku wanda mace mace ya ma matansa ulhi guda biyu ya yi mata ya saki guda biyu ya zai mata hul'i to an cika saki uku shaida ta ji ta wuri wani wuri ta dawo imam ahmad kuma da sauran malamai sun ce hul'i faski ne rushe aure ne ba a kirga sha daga cikin saki uku to magana zai zo da ya sana koma bayan na tuna muku sunayen hul'i zai taimake ku abin da zai zo daga baya karatun na nake cewa kar ku rena kanku ku ringa rikodin irin waɗannan an koma gida muci na cikin damuwa isa ke maimaita karatun iji shi kar ku fake da kasuwa bai kyau ba mutum na zaune jinjiriji bai san abin da yake ba shawaye gari kuma yake faruwa ne bayan allah to don me za ku gina kan nefa ya za ku gina hukunci kan nefa eh bai kamata ku gina kan nefa kar ku sake wannan abu nura ai kamata ka yi wannan abu yaushe ka daina wannan yayi na ce kar ku sake gina mana nefa awa nawa muke yi ah. nefa mura ne kullum kana fama da mura kai goro kullum kana fama da mura nura dan allah ni zan biya kudin mai duk karatu na karku sake hada da daura karku kuskura ku bar ma cikin nefa mere nefa cincin mun gama da zancen nefa waɗannan ko wanka kuke ga kuna wankan gawa mashi sun doke wutan abin da ya damu nefa su an ba shi ko to an gode to yanzu za mu koma karatu wajen da muka saya sacin da ya wuce shi mu kara sabuwan da ya saura na kul'i bismillah malam wai za ka ta ahkamun fi bismillah alhamdulillah wa salatu ala wa القيم رحمه الله وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه يا زما cewa ƙur'ani ya ambaci hul'i alfida na fata gane don can allah ya ce abtalak marratan imsak bi أو تصريح bi ihsan wala لكم lakum تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا illa an أن an la حدود الله karshe da yace fala juna alaihi ma fi maftadat bi shan la kira hul'i alfida fansa da kai shi ce wai za kana ahkan alfida inda hukumce hukumce fansa da kai mace ta fansa da kanta gaira a hakamu talak hukuncinsu ba tafiya da saki take ba akwai sabani hukumce hukumce mace ta fansa da kanta ya bambanta da saki dalla ala annaha min gari gensihi ya nuna cewa mace ta fansa da kanta kalmar hul'i ko bari'a ko kuwa alfida'a ko kuwa asulhu ba zai zama genshin talak ba ba zai yi zama talak ba saboda kumce-kumce su ya bambanta domin shi saki annu namiji yake hol'i aka ragiya ku a wajen mace take yayin da shara'a ya kalli mace da'ifa ce zai yi a aure da ta wanda ba ta so miji kuma yana so ita kuma an bari tana cikin jahim karmin jahannama take shi shari'a bude window cewa ita ma tana da kanta ta yi ta hallusi ta kubuta da kanta a cikin wannan auren shi ake kira menene alfida shi ake kira menene a hul'i ku bar waɗannan maguzan ture maguzawan turen da suke ce an danne hakkin mace shi waɗannan jahilan 'yan bokun namu wai su wanda ba su saya sun karanta a jininsu suna rena a jinin allah a ta wanda suka wai su da suka yi karatun loya ba sa su a ce da su suna da dangantaka da jini saboda wani irin mafarkin mafarkin filosofa sun gina shi suna gan shi ne adalci ku duba yadda shara ya yi farko namiji shi ne kawam shi ne aka ran aure da gida ikyanunsa shi aka kallafa masa ice da mace kula da lafiyanta ya tufatar ita ya kula da mutuncinta shi ke da dama isa keta sai ki mai zama shirci an kafa haddi duwanda ya saki shi sa manzan ya ce in kana zama da iyalin kan ka kalla wata janibi bai ma ba ka kalla wani janibi zai ma don kara saki ya haddada maza wanda ba su adalci a cikin sha'anin matansu tashin kiyama za masa azaba zamantakewa na mutunci manzan ce fiyayye a cikinku shi shine fiyayye da yake mu'amala da iyalansa mu'amala mai kyau ni manzan ni ne fiyayye a cikinku wannan kalmar ya fade shi wata uku ya bar duniya abin da ake ce zaman lafiya ta abin da da yahudu da nasara suke wulakanta iyalansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge shi ya tabbatar da tose da rahama akan mata yanda maguzawan quraisha suke birni yaran mata da rai manzo Allah zai kaude waɗannan abubuwan amma duk jahilin da bai kanta ba shi zai ce wa an danne hakkin mace ita mace tana da dama ta rabu da mijinta tunda muka fara hul'in mace take da karfi take da dama ta rabu da mijinta shi amana ya ce adalci tun da ba ke son sa ta wahala ta kawo maka kudi ta kama akwati mai taya mayar masa kayansa <coughs> alhamdulillah ya haji kuma ba don shi mai ije ya nemi wani shaki kira koli'i amma wani katu bai san mai ake yi ba an danne hakkin mata an danne haƙƙin mata an danne haƙƙin mata ya ce wa iza kana kan fidyat gaira ahkam talak tunda alfida alfida da alholi da asulhu da bari albara'a dukkansu hukuncinsu ya bambanta da saki dallan ala'ana annaha min gargensi ashe hukuncin ba zai iya zama hukuncin saki ba fahaza muktada nas ya ce nasi ne ya bayyana wannan war kiyas da kiyas na malamai wa akwal sahaba lisanin sahaba suna gan kwal'i hukuncinsa ya bambanta da saki ci gaba sun ma nazara ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق طبعا وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا يا عيسى yace wanda ya kalli hukunce-hukuncen akdi don akdin da yake da alaka kulla abu ko ji aure ko kuwa kasuwanci ko na amana ya duba wajen uku da makasidin shari'a da manufan hukumce-hukumce duna alfazaha bai amfani da lafizin soshe gundaren ma'anansa don wani lokaci ana zuba da lafzi a gina ma'anan abu don za a gina lafzi ba zai ba da ma'ana ba masu gina hukumci lafzi ba sa cin nasara kullum shi lafzi ina tafiya da ma'ana ne yanzu shi sa mutum zai zo ce naira babu zaka saifa babu zaka dukiya yanzu da yake annu ko kana da shi an ce mai kudi ne ba zaka a ciki me yasa sun gina kan lafzi ne lafzi suka gina hukunci don lafzi nusus ya zo a kan azurfa da gwal sha bota wannan lafzin ba sa kalli abin da ya sa aka ci a bada zakan abin da ya ci a bada zakan shine ta'abudin ba lafzin ba Shi ne, fita da hakkin dukiya wadatar fakiri neman yardan Allah wannan shine abin da ya sa a fito da zaka kuma ina cikin lab ina cikin naira ina cikin dala ina cikin saifa ba yanda za a yi a ce mutum ba shi da azurfa da gwal a ce ba shi da kudi yanzu duk duniyan kudin nan mace na da saifai na da dala a ce ba za a kirga shi masu kudi ba saboda washi da azurfa da gwal ga an bota lafzin aka botawa ba ma'ana da maksudin yin zakan aka kalla ba shi sai ke cewa nan mutum da ya duba makasidi shari'a bai ya gina hukunci akan lafzi ba zai ya'uddu alkhul'u fasakh zai madda khul'i saki ne wayo Allah ya sa kuna gane karatuna shi shari'a shi kanuna zaka iya gina hukumci mujarrad muti doki hukumcin akan alfas zai barna da yawa shi sa imamun razi da ya zo ayoyin bara'a katil kuffara ya ayoyin da yake ci a kashe arna jahilin kuffara jahil kaza ya ce talimin ilimi hankali ya ce kaga in ka zo ka a kan lafzin jahil kuffara wa mushi kawai ka doki kan sakari ka fito kana kashe arne kowane irin arne lafzi ka bi baka bi sauran ma'ana da rayuwar manzan Allah ba ya ce ashe lafzi ba koyaushe ake gina lafzi ba shi an hada da mana imam fahar razi wanda ya zo wajen ayan ce ya ce ike cewa ayan da allah yake cewa inda daya daga cikin kafire ya zo ina so ya ji manganan allah addan ba shi dama a saurari ayan a nan wurin fahar razi ke cewa ashe ba koyaushe ake gina abu akan lafzi ba shine hul'i duk kalman da ibn kayyim yake sai karkato akaran zuwa a kan maana ina sai ce da kai lafzin hul'i ko ya zo lafzin saki ka duba manan kar duba lafzin yau Allah na kuna gane kawai ina muke don can ba da mai rushe mangana can da ya tabbata a cikin buhari cewa manzan ya ce dauki gonanka ka a sake ta wani labzin karar yake to can ya ce to holi'i kuma ka duba idan holi'i da tasarrufi holi'i ya bambanta da aure saki ya bambanta da saki kuma duk abin da ya bambanta ba jinsinsa ba ba irinsa ba sun bambanta to saboda haka ba za a gina wajen labzi ba a gina ma'anan abin da ya kunshi kamar wajen zakka wani kawai ya yi karatu irin littafai na shi zai ce babu zaka a cikin naira babu zaka a cikin saifa saboda allah ya ce a fito da azurfa da gwal sha sai rukuni baki daya na ji ni zaka da riba baki ɗaya saboda kan lafza ake botawa irin sana abin da ya mun kai muke cewa a'a duk wanda ya duba da shari'a wanda ya duba abin da ake kira al'akaikul gaskiya hakikanin akdi duna alfazaha bai tsayawa akan lafzi ba ya abdu fask zai gan hul'i faski ne ba talak ba ne bismillah mm, mm, mm, ya abdu hul'i faskan bi ayi ya ce ko da yayin da namiji ke ma masu tamsa hul'i ko an yi amfani da saki karka kula da lafzin ka kula da gundarin hul'in kai jama'a inda kuna gane karatun da na huta can akwai karatun da aka yi a can da na fata kun gane wa zai karanta ma cikin buhari abinda muka karanta cewa manzan allah sallallahu alaihi ya ce sabita bin kais doki gonan ka ka sake ta to wanda lafzin yana da girma an ji shi a wajen manzan allah ne to ya za a yi wani zo ya ce kuma ba saki ba ne shi ne yake so ifto maka da ilimi cewa ba wanda zai inkari akan lafzin da ya zo wajen baki manzan allah cikin buhari sallallahu alaihi wasallam to amma in ka koma makasidin shari'a in ka duba shar'ance wata lafzi ikan zo bakin manzan Allah amma manansa ake gina hukunci ba lafzin ba ne abinda ya sai igina mana kenan shi sai ke cewa ike cewa ya abdu khul faska bi ayi lafzi kana indi lafzi zai kira khul faski ne ko da ya zo bakin atalak. bi ai lafzi kana hatta bi lafzi talak in ya ce talak ne ko da lokacin da manzan Allah ya ambaci cewa karbi ka a gare ta ka sake ta ya ce ko da lafzin saki ya zo bai yana nufi hul'i ya zama saki ba faski ne karanta me ya sai dogar da wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ba fahimta bane imam ahmad ne da manyan malamai kasibin taimiya su ma haka suka fahimta me dalilinsu ya ce kuma ya ce kafin wannan kuma kafin imam ahmed da kafin ibn taimiya ya ce buna ba su daidai ya ruwaito jisun sabita bin kais shi ya ruwaito jisun mafi yawa kasu sabita bin kais shi ne fahimta haka ba wai imam ahmed ba ne ba ibin taimiya ba ne sahabin da aka masa addu'a dan gidan manzo Allah kanin shugaban talakai shi da ya ruwaito hadisi sabit bin kai shi ya ce saki daban hul'i daban ya ce ba tawaye muka ma malamai ba a hada malamai jumhurin baki daya ba su kai muna ba su ba karku ce na yi tawaye in ji bin kai abin da ya sai ke tafiya kina me ya ce قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول ma adaba gulman fa laysa bi talaqin yace ibn abbas yace duk duk duk rabuwa rabba duk rabuwan mace da namiji in kudi ya shigo ciki ba saki sha kira shi menene rabuwa a yanzu wayan su yanwa ba san kai na muke ba kallo na kuke yi ya ce duk abin da kudi ya shiga ciki ba kiransa saki kiransa rushe abu ba aure ake eh, ba sake ake kiransa ba shin kun fahimci rushe abu da saki akwai bambanci akwai wanda zai bayanin bambanta min su don kan ta cikin karatu ban san kwai nake ba wa zai bayani cewa abinda ake kira shi daban da abinda ake kira an saki daban wa zai bambanta min don mu ci gaba da karatu a cikin nan wa zai magana أشهد ni fuska na nake son duba nan kafin koma yamini da yasari menene rushe aure menene na talak a bambanta don karanta fama da annan har zuwa karshe masallaci ba wanda zai bayani zan zo daga nan zuwa har karshe bismillah malam

da kan Allah ya baka lada da ka saya kayi wannan bismillah malam eh eh eh to amma me yasa aka ce wannan faski ne ah? na zuwa me yasa aka ce wannan faski ne wannan aka ce wannan kuma siki ne yawwa zo zo zo ka karba littafi zo zo ka dauki littafi eh ka gane shi saki ina da hukuncinsa kirgansa ake yi daya biyu uku mutum ne ya zo kasuwa kasuwa bai kyau ba she na a shamar ta ce ba karanzin babu ashana an kai ɗaya daga cikin yarinya asibiti shi ce kai kaga baboki wasa na baki nasu sake ki she daga baya kuma ya gum she ya san ya yi barna she dawo da ita to wannan sha kirga wannan saki da yake na saki biyu ke na saki uku kai da ita yi layumar kiyamaci ta je ta aure wani wuri to sunansa saki shi za a ce at-talaq marratan fa ku bi ma'ruf aw tasrif bi iksan to amma faski kama an gina abu na aka rushe shi babu shi shi hul'i ba kirga shi a cikin ukun nan shi na kansa muke magana mutum ne ya je ya wuri kanwansa bai sani ba shi aka zo aka gane ba za a ce sikita ba in an ce sikita ina da damar sake aure ta kenan sha yi menene rushewa a rushe ba a kirga saki daya mutum ne ya je aure gogonsa bai sani ba kanwa mahaifiyansa tana lagos tana karatu bai sani ba shi ya je aura daga baya ce kai wannan yarinyar fa tana daga cikin kannin baban na ba za a ce suke ta ba me za a ce rushe auren wannan haka yake na fatan gane to ba abbas yake cewa duk abin da duke shiga ciki aka yi hukuncin kan kuɗi to a kirga ciki faski ne yayin da mace ta fansa da kansa na fata an gani karatun to mu ci gaba ya ce na gani احمد رايت ابي كان يذهب الى قول ابن عباس ياتي ناغين na yace babana duk hukuncin zancen holi'i ina babanmu ina hukunci na abin da ya zo wajen imam ibn abbas a kansa yake magana na mm. a babana baya gan saki ya fida baya gan shi saki kawai ina gan shi fansarika ne haka yake zabi a cikinsa na'am جعله بلفظ الطلاق طلاقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن مرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها وبالله التوفيق wannan shine magana shine ibn kai mai sai kawo mangar karshe sake mai ta wannan lafzin aji ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها وبالله التوفيق أتي duk mutum da izina ya yi itibari ya yi izina ya saya kan a lafzin shari'a kuma ya yi izina a kan Ƙulla cinikaya da abubuwa da aure to zai madda lafzi lafzin talaka talak in ya yi sai kan lafzin shi mai da shi saki amma duk mutum da ya zuba ka'idodin shari'a manufan shari'a mana abin da shari'a ke so gayata abin da shari'a ke so in ya yi izina ya lura ya yi sokaci a cikin akdi ya duba gaske abubuwan da suke ciki da manansa bai zai duba bai duba suran abun ba da lafzinsa ba in ya duba ma'anoni da makasidinsa ba zai da hul'i saki ba don sun bambanta kama haka saki anu namiji yake hul'i akaran anu mace take saki akwai adadi hul'i ba shi da adadi saki akwai komai hul'i ba komai saki akwai akwai akwai akwai abin nan akwai akwai akwai daman gado akwai daman gado a ciki an saki mace tana cikin idda miji ya mutu za a iya cin gado hul'i an yi a nan take ko macin tana cikin ida ba gado a tsakaninku to waɗannan akwai bambanci mutum ya yi holi da matansa yanzu na kai ka kuma akwai adadin ginin al'ada a wajen saki wanda baya cikin holi holi gini da aka ce ko da imam maliku da shafi'i da sauran malamai suna gan cewa hul ma a yi gini uku bas da ajisun da ya tabbatar da wannan ajisun da yake nuna cewa hul'i a yi gini daya ajisun hassan da hanyoyi daban-daban kuma da ajisun ya tabbata mangar ta kare to ashe hukuncin hul'i ya bambanta da saki daban-daban mu sake maimaita ku ji shi saki ina da iyaka koli ba iyaka koli ba iyaka saki in kayi dan kayi biyu in kayi uku za ce saya nan wurin saki akwai komai koli ba komai saki akwai adadi idda jini uku koli jini daya ne ake yi na fata kun gane saki ana cikin idda akwai gado koli ana cikin idda babu gado na fatan gane saki ba fansa a ciki ba za a karbi kudi a ciki ba amma kwal'i za a karbi sadaki da ka ba matan ko yayan ku takwas to waɗannan hukumce-hukumcen shi ne malamai sun ce in an duba ma'anansa ko da ya zo labzin saki ba za a hukumci saboda akwai bambanci mu'amalansu wannan shi na abin da ibn kai mai ke sai gaya mana na fata an gane karatu me tambayan ka me kake cewa daga muryan ka mana me ta kaba me ta kaba eh, eh. tana ciki idda dai shi ya mutu ba za ta yi taka tun da ba ma gado lafazi kamar me ah? ban gane ba eh eh eh ina ina bukatar ce da shi a ce da fida yana qur'ani yan bata qur'ani ya kira shi mene ba kuna ahli qur'ani ba yan ban da fida ima ki fansa da kanki kin fansa da kakin ba da kudi na rabu da ke kin fansa da kanki na maki hulɗi na kubuta da kai mun yi sulhu tafi to ne malamai suka ce imam ahmad ya ce ko da ya zo lafzi na sake ki tafi ya ce ba za a kirga wannan sakin ba da dole ne ka fara sake amma ba sake ba ne lafzi kake amfani da shi amma ba shi ba ne in ka duba manan manan ba sake ba ne amma ka bi lafzi shi ka bai da shi sake na fara kuna gane ko ina muka nufa na me iksan eh, ayuwa. ihsan kagan kyautatawa wanda in an saki mace a kyauta mata hul'i ba shi da shi kagan duk wadannan hukumce hukumcen shi ne yake nuna bambancin saki da hul'i to shi sai bin kai yake ce in an duba manan ba yanda za a yi a hada hul'i da saki ko da saki ko da hul'i ya zo lafzi saki ba za a izna kansa ba karasa na'am مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بعيضته وهذا صريح في أنه فسق ولو وقع بلفظ الطلاق يأتي ina daga cikin dalilin da nake kafa hujjanji imam ibn qayyim wa mimma yadullu ala hadha ala hadha anna nabi sallallahu alaihi wasallam amara thabit bin qais an yutallika imra'atan yace saki ka karbo gonan ka sake ta na fatan gane fi khul'i a cikin khul'i manzan ya ce an yi talika imratan fi khul'i tatlika sake ta sake tillo wa ma hadha yace duk da aka ce manzan ya ce sake ta a lafzance ha. shi manzala ya ce da ita matan an ta'tad bi khayda ta yi gini daya ya ce wa haza sarihi fi annahu faski wanda ya nuna cewa ba saki ba ne rushewa ne tun da inda saki ne sha koma can idda na fata gane wala waka bi lafzin talak ko da ya zo lafzin saki ne na fata gane amma ɗaya daga cikinku zai iya masa attack ku yanga ku yanga an sake ta istibra'i za ta yi ko idda za ta yi mutum yana tare da ku yanga shi sake ta jinin uku za ta yi ko istibra'i za ta yi kawai duk wanda ya kawo ne yana da littafi don mu a akan wannan magana kana da kuyanga shi ka sake ta gini daya za ta yi wannan ginin za a kira East istibra'i ne ko za a kiransa idda ne in za a kira East istibra'i ne kuma mijin ya sake ta ne ashe ginin ba a itibarinsa wajen saki ko hulɗi amma shi kun tabbatar mutuku shiru ba kwa karatu na'am ina ya baya kuma ya zance da kushin sake maimaitawa a yanga mijin ya sake ta jinin da za ta gani istibra'i za kirga ko kuwa za a ce idda ce wannan muke bukata a bakinku istibra'i ne shi ku samu damar rushe bangare bin kai cewa ko saki ne kowane irin hali saki aka yi istibra'i aka yi gini ba dalili ba ne in kuma kun koma can ba ku samu wannan lafzin ba don ku yanga da macin da ta yi zina ita ku yanga yayin da ka sayi ta ko ita macin ta yi zina ana ci ta yi istibra ne ba saki ba ne amma mace yana zama da kuyanga shi aka raba su raba su daban akwai hukuncin da zai raba kai da kuyanga ba saki ba shi kuma istibra za ta yi amma mutum ya saki kuyanga shi za ta yi idda ne ko istibra za ta yi ba sayanta ya yi ba domin in ka mallake ta daga fagen yaki istibirai za ta yi karuwa ta yi tuba tana sa ta yi a aure ta istibirai za ta yi ku yangan kasa yi ta za ta yi istibirai an raba ka da kuyanga za ta yi istibirai menene an raba me za raba ka da kuyanga kuyanga kama akuya ce yayin da ita baiwa ce kai kuma bawa ne shi aka zo aka yi ta ta ita aka mijin ya eh, shugabanta sai jinta ya yi ta ta to lokacin da ya yi ta ta dargenta ta hau kan mijin to ta gin dama ta zauna da wannan bawa lokacin duk haihuwan da aka yi za a dangata yaran zuwa gare ta ita in ba ta so kuma a raba a wurin. to wannan raba wurin, an raba ba kiran shi saki shi ma ana kira menene faski don haka idda gini dai za ta yi za a kira shi menene al'istibra to amma haka kawai mace na zama da ganta ce ta nasa keki shin istibra za ta yi ko kuwa idda za ta yi wanda ya kama wani hukumci sati mai zuwa ina da littafi mai girma don kar mu sallama ma ibn kayyim da imam ahmed mu bari maza ba mu na gida ana kallo na ba a taimake ni da fahimta abu na fata kuna gane karatun mu ci gaba malam ومعلوم أن الفدية لا تختص للفظه ولم يعين الله سبحانه لها ولم يعين ولم يعين يعين الله سبحانه لها لفظا معينا وطلاق الفداء طلاق طلاق مقيد ولا يدخل تحت احكام الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعه والاعتدال بثلاثه فروع بالسنه الثابته وبالله التوفيق. ايه علم الددادي jahilci ya iya shiga ji ajinin Allah kaga yanzu 'yan shiya na wuce da tutoci da bakake tutoci ana tafiya titi ayi ayi ayi pareti kana kallon ka san wargi ne ka san iskanci ne ba jini ba ne ya za a yi a wargi da tutoci a kwashe mata titi daga kawai a zo ana fareti fareti a cika jini menene fareti da kayan uniform daya da tutoci ka san kirya ne addinin kwade wasa ba haka aka yi ba ko maukaci ne ya kalle sassan wargi ne A addinin manzala ba haka yake ba mu ba kirista ba ne mu ba kuma wani yahudu ba ne ba san wargi da fareti da tutoci da wakoki a jere ba mai hankali gan wani ba jini ba ne jahilci ne da ta'annuci ka jini da rashin hankali ƙashe mutum zai wannan shugaban talikai akramun nasu alawajin wajil ardi yaushe ban zan yake da lokaci yi wani fareti a dan Allah amma duk da haka ana kakkama kannin ku matan ku ana fareti ana kada ganga ba dujara kuma daga bayan mutum fito ce eh, eh, amerika mutuwa amerika ba dujara ba ganga a ta kada ganga da fareti bizat inda ake america da birtaniya da france ake yi kuma daga bayan mutum zau gaban ka ce wai america kafira ce waye waye kafira ce layin ku daya mu'amalan ku daya me ake waɗannan abubuwan da zancen lai sauke amma saboda ana cikin kuzumin gyahilai ba a bambanta ajinin kirki da ajinin wasa da ajinin wargiya za a gane wanda. shugaban talakai ke da lokaci wargi da ajini shi sai ke cewa wa aida fa'innahu subhana ya ce madaukakin sarki allaka alai ahkamu fidiya ya ce fidiya da ya fada cikin ku'ani ya yi masa hukumce hukumce daban wanda ya bambanta da na saki ya ce allaka alai ahkamu fidiya ta bi kawai fidiya kasancewa fansa ne ya mai da shi fidiya wa malum annal fidiyat la takhtas bi lafz ya ce fansa bai saya lafzi daya ba alfidiyatu ya ce kurani ya sa fidiya wani wuri kuma ce hul'i suna kuma ce hul'i ashe ba lafzi daya aka ambace shi ba a cikin abin nan ya ce wa lam yu'ayyinu Allah subhanahu wa ta'ala laha lafzi mu'ayyana manzo Allah bai ayyana fidiya kalma guda ga sunansa kamar yadda ya saki ba bai fada ba fidiya ya ce ko an ce talaki ne amma fansa na ciki ce ce mu kayyada wannan saki ne daban da aka kayyada shi baka tankan sakin sauran ba ne ko da mutum ya ce kai kawo mun kaya na na sake ki ya ce wannan lafzin da kayan amfani da shi lokacin da kake cewa matanka ta kawo maka kuɗi ka sake ta shi ta kawo kuɗin ka ce na sake ki ya ce wannan kalmar na sake ki wani saki ne kayyadadde hukuncinsa daban bai shiga wancan yuyuyun sakin ba ya ce me yasa wala ya dukul ta ta ahkam talak mutlakan bai shiga cikin hukuncin saki a umuman ba me yasa kama la ya dukul ta ta hafi subuti raja'a ya ce tunde saki akwai kome a ciki amma in ka amfani da saki a wajen hul'i ba ba kome a ciki ya ce kuma ba gini uku a ciki sunna kuma ya tabbatar cewa mace an sake ta ta gini uku citoci ne dalilin amma Allah shi shine mafi sani waɗannan shi shine ra'ayin imam ahmed kuma ya gada wajen ibn abbas da sauran manyan malamai amma mazaban namu malikiya sun ce fafau sun ce hul'i saki ne kun sai mazabanmu suna da tashadduda a kan saki shi sa lafzi man in ka faɗa wani lafzi kwaya ɗaya kwaya dai lafzi wanda ake kiransa kinaya ikan kushi saki uku ma mazabance don abinda suka gina suna da hukunci babu sadi zari'a sadi zari'a shi ne ga abu aslan halal ne amma sa maka wani katanga domin karka fada haram mace aslan haram ne ka kusa da ita shi wani abu zai sa halata maka to akwai lafzin da shan kan ya da maka kar ka zo ka fada haram to lafzin kinaya ke kin kasance haram a gare ni to wayansu daga cikin na malikiya suna gan cewa saki uku ne lafzin kinaya to amma babban almajiri imam maliku shine imam shafi'i ya ce lafzin kararama da an ci na sake bai zama saki uku ba abin da a boye ana kira kinaya ba ba fasa kwayin ba don ma abin da ba fasa kwayin ba amma da shi uku abin da aka fito karara ba amma da shi uku ba shi abin da an kudandale shi e zama uku ya ce ba zai yi ba imam shafi yake fara wani na ganin a nan za mu saya su ka'idoji da za mu kara maku shin mace tana cikin rashin lafiya na ajali shi ta yi hulɗi da mijinta ta ce mijinta a yi hulɗi sha ka yi hulɗin tushi ta mutu kafin a ba ta kudin a ba mijin kudin shin a cikin sulusai ne za a ɗauka ba mijin ko kwa masu gado su tabbatar da hulɗin ko a rushe hulɗin kuna gane kwai na muka nufa mace tana kwance ko yau ko gobe za ta mutu tana da dukiya shi ta ta da mijin na gashi da kai tun da ina kwance baki leka kice da ni sannu ba irin aikin jafai ka san aikin ku kenan mace na tare da matansa limi limi limi amma ta fara lishin lafiya ce a je ka gidanku sau da ba wanda yake taimaka ba wanda yake taimaka da yayanki a gidan iyayenku don isam dama hutawa zalimai ne ku wani lokacin ku kaga ana son mace to lokacin tana lafiya kalo ta sa lalle sha gana wani waka a cikin gida amma tana fama da rashin lafiya sha kulle-kullen da za a bakanta mata ta je ta yi jinya gidan yayinta in ta gama shi ka ga an dawo ya sha durkusa har kasa ana gaida shirki ma'ana a dawo da ita annan ba daidai ba ne ba daidai ba ne to ita da jinya tana cikin jinyan shi ta ga mijin bai kura da ita ba shi ce a mata hul'i shi mijin ya yarda ya hul'i shi ta mutu shi masu gado sun duba ciki kudinta in za a kasa kudin kashi uku tun da tana da daya ne wannan tana da sulusi daya daga cikin kashi uku su yadda a ba mijin a zarci abinda da take ta faɗa ko babu su sun ce wannan kan masu gado ne in sun riga sun doki kashe ɗaya daga cikin kashe uku suka ba miji ya karba to mijin ba shi da gado shi a yi hul'in ko bayan ta mutu a tabbatar da hul'in kuna gane karatun? hul'in in an tabbatar da shi tun da yi ta da mijin ya yarda shi ta mutu ba a bayar ba to masu gado suna da zabi suna da damas, doki sulusun su bashi sha rushe auren lokacin ba gado a tsakaninsu shi masu gado ma suna da dama su ce ba za a yi in ba ko ba su da dama kuna gane karatun tun da shi da ita sai a kai to manyan malamai sun ce magada ba su da dalili a tabbatar da abin da ta yi a fansa da kanta albishi abinda da ya saura magada su gada ita kaulinta ta shi a gaba ko zai cinye kashe daya daga cikin kashe uku tunda ta tafi da damuwa ne a tabbaka masa abin da take so kage mace ta ce da ni baka da tausayi har tana cikin wannan halin baka ba ta ankuri ba to gara magada su ba da a yi fida'in abin ya saurar sarki rike wannan shine rajin kauli kuna gane karatun to an mata mai ya sike ta ko shi ta kwanta bashin lafiya ta mutu ba ta gama idda ba ko to ai lokacin matansa ne eh matansa ne wanda ba kuli aka yi ba to wannan inda ita mace ta neman kuli kenan malam za ka iya maimaita wannan magana mu shiga wani duniya daban abinda na fada akwai wanda zai maimaita mu wannan magana kana kallo na <laughs> maganar na fada karshe za ka iya maimaita mu don mu kara da kuna rubuta shi da hausa boko ya fi maku alheri mace ita mace ta nemi hul'i don jafa'in miji ko ta mutu a tabbatar da wannan hul'i magada bas da dalili da za su duba cikin kashe daya daga kashe uku su tabbaka hul'inta kuma ba gado an yi hul'i yaushe ta mutu ko tana da duk duniya na miji ba zai ci gado ba saboda la'allan ma tana sa ta hana shi gadon saboda jafa'in da take masa shi ta kice a masa hul'i kuna gane karatun amma shi namiji shi ke sai ma matansa hul'i a rashin lafiyan da yake kwance shi ya ce da matansa ki kamu komi maki hul'i to ko an yi hul'in in ya mutu matan za ta gaji shi ko matan ta ji ta aure kuna gane wannan yaren don shi ya kullace ne don ihana ta cin gado zalimi ne shi don haka matan ta karbi kudin ta mika masa wannan kudin tun da ya nema na ya holi don karta ci gadonsa shi ne imam maliki yake cewa a yi hul'in a raba auren ta je ko tana cikin idda miji ya mutu ko ta je ta aure wani wuri miji na mutu a ce zo ga gadonki ji imam na malik ya ce holi a cikin rashin lafiya miji da saki dide suke na fata kun gane wannan lesa ku gane abin da nike wahara nike gaya muku da yau ku gane waɗannan abubuwa na fata kun gane karatu to shi mi hikman yin hul'i hikman da yasa aka samu hul'i dan ala muna karatun ne da yau da gobe ku gano cewa ajininmu ba gidajiya ba ce ba zalunci ba ne duniya ta ci gaba ya'yanta suke yake ta yanzu musulunci musulmi a cikin suke yake musulunci jabun musulmi mutum bai yi karatu ba izo yana zargin ajini ko mutum ya yi karatu satuhiya idoki abin da zai cuci ajini amma ajini ba haka yake ba wallahi ba taba mahaluki a ban kasa wanda yake da rahama irin manzan da babu ba yi shi ba kuma ba za a yi shi ba shi sa da ya tashi mangana ya ce o ma arsalnaka illa rahmatan lil alami. ka'ida balaga da usul kasr musuf ala siffa kadi ba ma aike ka ba ba tura ka annabi ba in ba rahama ba ba za aike ka ba dan jin ka ne sai sababin da ya sa na aka tura ka to ba dalilin zaka soki wannan ajini ka zaman lafiya shi din ka jahilce shi ko kana da hikdi wannan ajinin hikman yin hul'i ku ji abinda imam maliki ke fada inna la shara din rafi darar an zauja ya allah ya hukunta hul'i ne don a tura damuwa da cutarwa da miji iki mace ba abinda za ta yi da kanta inna allaha shara'a hul'a rafi darar an zauja ta tahassa ana ishrata ma azan zawj la yayin da ta ji a jika cewa ci gaba da auren da wannan mijin ba zai tabbatar masa ma'aisha zamantakewa zaman lafiya ba ita ba ta jin daji lokacin da suke kwance baya iya biya mata bukata baya iya mata ma'ashara baya iya mata wani abu to shara ya bude taga cewa mace kar ta rayu a bisa dara shi sai bude mata kofa ta yi hul'i don ta je ta yi wani abu daban ba wani baturin da zai zo ya ci an dani hakkin mace shi wanda baya karatu na fata gane ka an tara ana rigar da maksud min azwaj ma'adun ta kalla abin da sa aka auren ta zo ba ta tadda wannan abun ba an daura mata aure tana so miji dauke mata kewa miji zama rahim mai tosai miji kula da lafiyanta shi ta ji tatar da waɗannan auratakan rahaman babu zamantakewa na kwanciya babu tatar da wannan maksudin auren babu to allah ya ba ta dama ta fansa da kanta shin akwai abin da ya kai wannan ba a karatun shi sa ake mu ake gaya ma abin da aka gina ma. ko kuwa ma a'a dukka tana samun komai amma autar annaha la cin aish ma'aha la ahlakat la wala sajaya a'a miji yana da hali na gari mijin bawa Allah ne mai tsoro Allah ne mai kiyamun laili ne miji ne mai kokari amma ita ba ta iya daurowan ta kalle shi ba ta sa kamar kai ne kana da mace guguwa tana kiyamu laili tana komai amma ba ka santa azumi litinin tana yi azumi alamis tana yi ga azumi ga komai amma ka gan wata a biyu ke ta zuba kayan gashinta iya baya ga takarmi kamar iblis amma ka fi santa ka fi santa fiye da wanda take kiyamu a gidanta saboda me ita mummuna ce guntuwa wancan kuma fara ce dogwa mai karhanci haka ranka yake so ka ajiye ajina a jefe haka rayuwa yake an tambaye ka ce yau da gobe shi sa to ita bata da yau da gobe ku fahimce maksu da ajininmu kun fahimce maksu da ajininmu an huta da wani kirin kasan waje zo ya cuce mu wannan shi na ajininmu wannan malikiya kenan namu na gida littafin malikiya ke karanta maku na gida namu wannan shi na jinin yanwa to insha Allah akwai tamboyi da sati mai zo zan karasa in Allah ya raya mu she mu shiga wani babi kuma daban abin da muka fara na daidai Allah ya sa albarka a ciki abin da muka yi kuskure a gare mu ne Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani kuma ku yi kokari ya ba ba kuma ku yi kokari duk wanda yake da dangi sun shiga cikin shi'anci da wannan zanga-zanga yi kokira nemi malamai tattauna da su kar mu ce ce in ba ruwanmu a saya ana rushe a mu zago suke mana kun sai mata da yara suna son ganga kada ganga da fareti mace da yaro suna son biki da fareti zawara kuma tana son miji saboda haka za a gya hankalinsa da muta'a a dan taba kuma in iska gari suna son auren muta ba sa son wahala cefane a dan hadu a gaba to suna da wannan siffan da suke gyawo al'umma manzala kar ku zauna kuna kabbara masallaci ana rushe jini manzala cikin gari wallahi duk wanda yake da halin da zai rushe shi'a da ilimi da hujjoji in rushe shi'a a makiyan suna manzan Allah ne wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan shi na abin da aka ba malam naka daban naka kwano daban ko shi ne kowa daban-daban ne ko karka zo ka kawo ba komai ba za ba ka ba shi kai kokari ya za baba ne ya dauka wannan abu sannan kana da